حصص تي في تشر الأمة Abba, wacce yarinyar a ina take? Wacce yarinya? Ni ban san ta ba. Gaskiya to mu sauri mu bi ta dan ni ta burge ni ta mu. Haba, haba, haba, faru. Wannan yarinyar ba ajin ka bace ba. Haba, abba. Gaskiya bana jin daɗin abin da kake min. Kana kai ni wani matsayi ne wanda kwata-kwata ban kai gurin ba. In Allah ka zo mu sauri mu je dai mu bi ta bi wannan da mutum ɗari ta ƙi ta dawo. Layan lazi in bata dawo da zan sa a wannan. To gani. Ashe kin dawo. Eh mana. Kada ba ki dawo a wurin nan. Mm-hmm. Ina sa ta a gaba da dinga ci. Allah. Ba ai ciki na ya cika ina gani. To ai ga ni nan na To sai ka daga ka bani wurin awara. <laughs> Da gudu ma zan tashi ba irin dan ladan nan. Da Daga mana sai. Gozo gozo go. Zubo zabo zabo. Ai na razu. Yin gashi kenan ma ni. Kun gani ɗaya wata. Ba sai na sa da ba. To shi gaida gida gaida su ka Kaga abin da nake Ina ganin wannan yarinyar da san ba ajin ba ce ba. Aiko abba wannan ita ce daidai ni kuma ina son ta haka kuma babu abin da zai canja magana ta. Haba Faruk, me kake cewa haka ne? Ka manta matsayinka? ya za a in bakka ka je gurin mai awara haba abba duk ɗaya muke da ita watakila ma ta fi ni daraja a gurin Allah sanin wanda ya fi wani sai Allah don haka ni ina son ta haka kuma zan ji in sanar da ita yanzu rike min bari in je in dawo Faruk ba zai ka jira ni dai bari jira ni jira ni jira ni bai dace ba da an gaka aka ɗan musulmai kuma ka zo nan gurin ko sallama ba kai ki hakuri mai da sallama ka farko kafin haƙura assalamu alaiki amma alaikar salam yanzu ka yi magana ta nawa za a baka shin zan iya zama nan gurin ba a yi sa ba don a zo a zauna an yi sa ne don a zo a sai wara. don haka ta nawa zan baka hmm, ki haƙuri sai dai ba na zo nan gurin bane sabida na sai awara sai ka tafi don baka zo nan gurin ba don abin da ake yi to idan ba damuwa zan iya tsayawa idan kin gama sai in sanar da ke abin da ya kawo ni zan jira ki zan jira ki Kana ma. Mu je kuma faɗa gaskiya daga ganin ki akwai magana a wannan akwai magana a wannan kuma ba komai bane in taso da ƙauna na sani sannan ke kanki shaida ce irin yadda su da kaunar ki suke ta ɗawainiya da a da yaushe kuma a kowane lokaci ba na fata na rabu da ke koda da minti ɗaya ne saboda kallon ki a kusa da ni yana ƙara saka min nutsuwa ainihin yadda zuciya take ki, baki ya yi kaɗan ya furta ya za a yi kuma ka sallama ba ai ban ga alamar kuna buƙatar sallama a wannan wajen ba shi yasa ban ga amfanin yin ta ba me yake a nan gurin ina tambaye ki me yake a nan to ina so ki wuce ki tafi gida ya in ce gida kuma eh na ce ki wuce ki tafi gida gaskiya ni yaya ba zan tafi ba sabna ni nake cewa ki wuce ki tafi gida kina faɗa mu ba za ki wuce ki tafi gida ba kai kuma wa kake da suna yar uwata wadda ban taɓa samun matsala da ita ba dalilin kai na samu matsala da ita wacce ban taɓa shata mata layi ta tsallaka ba yau dalilin ka ta tsallaka ban taɓa faɗa mata ta mayan mun ba dalilin ka ta mayan mun da abin da na faɗa mata ka sani ka ci bashin da dole sai ka biya bashin da ka ɗauka kuma na so ka sani wallahi wallahi wallahi sai na yi sanadiyar dukkanin rasa wani murmushi a tare da fuskar ta daidai da kyau Na'am, Faruk daman falila ce take son magana da kai. Hello, Bash, zan kira ka. Zan kira. Ina na, abu. ina masana'ar siyar da data da kuma masu siyawa kansu ga wata dama ta samu wannan application mai suna bill ya zo muku da data akan farashi mai sauki maza maza ku hanzarta ku je play store ku ɗauko wannan application din mai suna bill application ne mai sauƙin amfani sannan dadin dadawa yana ɗauke da fingerprint domin sauƙa muku wahalar saka pin wannan application ya da data mai kuma sauƙi ga kuma inganci MTN Wange ɗari biyu da naira ashirin Aitel ɗari biyu da naira tara Glo ɗari biyu da ashirin Nine Mobile ɗari da arba'in da biyar ku dai ka ku bari a baku labari maza ku hanzarta cikin Play Store ku je ku ɗauko wannan application ku yi downloading mai buƙatar ƙarin bayani za ku yi tuntuɓar wannan namba kamar haka sifili bakwai sifili takwas takwas shida tara bakwai bakwai takwas bakwai maza maza ku hanzarta. Haba Allah lafiya? gaba ɗaya kin zo hankalinki a tashi mai faru ka gani wallahi na zazzaga unguwar mu na nemi mai data na rasa gashi ina cikin tura sako urgently sai data ta kare ha baki ko bayro Allah yanzu akan wannan abin kawai ran kike baci baki san yanzu da ciwo kowa da kowa yanzu ya waye da gara da salfi data suke bayarwa ga waɗanda suke siya har ma su siyar ba data ce mai rahusa mai arha da dadewa da kuma inganci ana amfani da ita akan naira ɗari biyu da 210 kacal kowace wangin alhamdulillah ya zan in samu wannan garabasar place to za ki zaki shiga ki ɗauko application mai suna selfie data ki rijista nan take da kin soke shi zaki fara amfanuwa da shi garabasar har da masu siyar da data duk za ku iya siya cikin saukin da za ku samu riba sannan ku bugu da ƙari za ka iya combating item to cash ma'ana za ka iya mai da kuɗin ka zuwa ka kuma duk wani wanda yake son jona api zai iya jona domin a bashi data akan farashi mai sauƙi domin samun ƙarin bayani za ku iya samun mu a lambobi kamar haka selfie data domin more nishaɗinku ita ce lamba ɗaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A bisa koyarwa irin ta addinin musulunci, addininmu ya horar da mu cewa saka farin ciki a zukatan 'yan uwanmu musulmai yana da matukar fa'ida da falala musamman a lokacin da mutum yake cikin kunci ko wani hali. Hakan yasa cibiyar mutu al'afiya Islamic and Herbal Medicine ta yi duba akan baiwar da Allah ya bamu wajen sarrafa ingantattun magunguna domin mu saka farin ciki a zukatan wanda Allah ya jarrabe su da cututtuka. Dukkan musulmi mai imani ya san cewa babu abin da ya gagari Ubangiji, kuma shi ne ya ƙagi cuta domin ya jarrabi imanin shi ya umarci mu nemi magani domin kuwa ya saukar da waraka a kowace cuta. Mun nutsa cikin binciken littattafai mabambanta na koyarwa addinin musulunci muka gano ingantacce kuma sahihin maganin HIV, samun ƙarancin sha'awa, ƙanƙancewar gaba da kuma saurin inzali, yawan mantuwa, bugun zuciya ko kuma yawan kasala. dukkanin su alamomi ne na istinna'i wato biya wa kai bukata ta hanyar amfani da al'aura. Muna ba da maganin sanyi kowanne iri, ciwon hanta, sikila, ciwon siga, matsalar aljanu, typhoid da malaria hawan jini har da magungunan ƙarfin maza da dukkan nau'in cutar da take damu. Domin ganin na faranta wa mijina cikin zamantakewar mu ta raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakan ya sa na kulla kawance da shararriyar cibiyar da babu kamar ta wajen magance matsalolin mata wato cibiyar Al'afiya Islamic Medicine wajen magance matsalar sanyi da magungunan ni'ima gyaran jiki har da zubewar gashi duk ba a bar ni a baya ba. 'Yan uwana mata akwai tarin sirrika da cibiyar al'afiya ta tanadar mana wanda sai kun zo za ku gane wa kanku kuma ku ji daɗin sa. Ba kya so ki zama ta ƙarshe kuma a bar ki a baya to ki kulla alaƙa da cibiyar al'afiya. ko ki zama sarauniya ko da ba ki da sarauta. Za ku same mu a jihar Kano, Dorayi, Ciranci, Benin Park House. inda yake kallon masallacin juma'a da ke ciranci saman bene shago mai namba shida kuma muna tura sako a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci. Mun gode.